Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه recompensa جماعه مخصوص وراري السلام عليكم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 da masu sauraro yanzu kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumudumin su. Ga labaran duniya farko muhimman kaninsu. kasar rasha ta soki kasashen turai kan daftarin kudin da suka fitar kan kasar iran a kwamitin gwamnoni na hukumar nukiliya kudaden shiga najeriya ta samu nan da shekaru hudu masu zuwa za su rika tafiya ne wajen biyan bashi sojojin isra'ila sun kashe wani ne daya sun jikata wasu guda shida kusa da garin janin sojin da ke mulki a kasar gini sun yi watsi da kiran masar ɗinkin duniya na janye dokar haramta zanga-zanga a ƙasar. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙasar Rasha ta soki ƙasashen Turai kan daftarin ƙudurin da suka fitar kan ƙasar Iran a kwamitin gwamnoni na hukumar nukiliya. Jakadan dindindin na ƙasar Rasha a hukumar ƙasa da ƙasa da ke birnin Vienna ya cici kasashen turai game da daftarin kudin da suke kokarin fitarwa na adawa da iran a lokacin taron kwamitin gwamnoni na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya kana ya bayyana shi a matsayin cikas a kokarin da ake na da jejeniyar nukiliya ta jcpoa da aka cimma matsaya a kai Mikhail ionov ya faɗi a saƙon da ya aike ta shafinsa na Twitter cewa akwai jita da ake yadawa na shirin gabatar da daftarin ƙuduri kan ƙasar Iran a taron da gwamnatin hukumar kula da makamashin nukiliya na duniya za su yi. Ya ce akwai alamar tambaya guda biyu akan batun shin daftarin ƙudurin zai taimaka wajen kiyaye dangantakar ƙwararru tsakanin Iran da hukumar ne ko kuma zai taimaka wajen faɗo da yarjejeniyar GCPO da aka cimma matsaya a kai kamfanin dancin labarai na reuters ya nakalto cewa kasar amurka da kawayenta na turai sun miƙa rahoton haɗin gwiwa ga kwamitin gwamnonin hukumar iea kan shirin nukiliyar iran a baya bayan nan dai kakakin ma'aikatar hukumar wajen ƙasar iran ya faɗi cewa isra'ila ce lamba ta ɗaya a wajen adawa da yarjejeniyar jcpoa a duniya ta ƙi sanya hannu a yarjejeniyar npt kuma ita ce kadai ta mallaki makamin nukiliya a yankin gabas tsakiya da arewacin afirka kuma duniya ta san wannan kudaden shiga da najeriya za ta samu nan da shekaru hudu masu zuwa za su rika tafiya ne wajen biyan bashi asusun lamuni na masar ɗinkin duniya imf ya yi gargaɗin cewa nan da shekaru hudu najeriya ta rika kashe duk kudin shigarta da take samu wajen biyan bashi ya ce da tallafin man fetur na naira biliyan 500 duk wata kuɗin da ƙasar take kashewa zai kai naira tiriliyan shida nan da ƙarshen wannan shekarar babban jami'in imf a najeriya ya bayyana haka a lokacin da yake gabatar da sabon hasashen tattalin arziki na yankin kudu da hamadar sahara a abuja ya ce a halin yanzu batun kasafin kuɗi ko adadin kuɗaɗen shigar da ake bukata ba tare da wata tangarɗa ba shine mafi yawan kuɗaɗen shigar da gwamnatin tarayya ke samu ya kai kashi 89 cikin ɗari. idan ba a yi wani abu ba zai ci gaba da tafiya yadda za a rika karɓarsa ta hanyar biyan bashi har ila yau asusun na imf ya ce bisa da aka kasancewarta ɗaya daga cikin ƙasashe masu fitar da man fetur najeriya za ta iya amfani da wannan damar na tashin farashin man fetur ta samar da kuɗaɗen ajiya masu yawa ƙasar na fuskantar ƙarancin kuɗaɗen shiga saboda tallafin da take bayarwa a ɓangaren man fetur da dangoginsa. sojin isra'ila sun kashe wani falastini guda sun jikata wasu guda shida a kusa da garin janin rahotanni daga yankin falastinu sun bayyana cewa sojin isra'ila sun buɗe wa falastina wuta a garin ya'abad da ke nisan kilomita ashirin da yammacin garin janin a gabar yammacin kogin jordan kuma ya sanadiyar shahadar wani matashi guda ɗaya tare da jikata wasu guda shida a lokacin da ake ɗauki ba daɗi a garin naya abad gwamnatin mamaya ta aiki da ƙarin dakarun soji zuwa yankin inda ɗaya daga cikin falasɗinawa da aka harba a kirji mai suna balal kaba mai shekara 24 da haihuwa ya shahada ne bayan da aka kai shi wani asibiti domin ceto ransa adadin falasɗina suka yi shahada daga lokacin fara fito na fito da sojin isra'ila a wannan shekara a ciki da kewayen birnin janin sun kai mutane 22 a matsayin mayar da martani game da wannan kisan kayakin ƙungiyar gwamnati ta hamas abdullatif kanu ya ce jinin shahidin zai kara wa 'yan gwagwar maya kaimi ne wajen ci gaba da tunkarar mamayar isra'ila kuma babu gudu babu ja da baya har sai an cimma dukkan muradu na 'yanci da komar da 'yan gudun hijira zuwa gida ita ma gwamnatin kwarya cin gashin kai ta falastin ta yi da wannan kisan gilla da yahudan sahiyuniya suka yi wa falastinan to masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sojin da ke mulki a kasar gini sun yi watsi da kiran masar ɗinkin duniya na janye dokar haramta zanga-zanga hartani sun bayyana cewa sojin da ke rike da madafin iko a kasar gini sun yi biris da kiraye-kirayen da masar ɗinkin duniya na ta kawo ƙarshen dokar hana zanga-zanga da ta sanya a faɗin ƙasar suna masu ta cewa za a ba da 'yancin gudanar da zanga-zanga ne a lokacin za a gudanar da zaɓe nan da shekaru uku masu zuwa sojin sun haɓar da zaɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya ne da alfa da ke jagoranta a watan satumban shekarar ta gabata inda suka fi dokar haramta duk wata zanga-zanga a ƙasar kafin komawa mulkin farar hula. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin sojin ƙasar ta Gini da ta soke dokar hana zanga zanga da ta sanya a ƙasar sai da sojin sun yi kunnen uwar shegu da buƙatar. jam'iyyun siyasa a kasar suna kakkausar suka zanga-zangar da suke yi na ta nuna adawa da mulkin soja a kasar da kuma abin da suka kira take 'yancin dan adam daga karshe za ku cewa ɗaruruwan mutane ne suka yi zanga-zanga nuna adawa da musar ɗinkin duniya a ƙasar sudan rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane a ƙasar sudan sun gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya ke birnin khartoum tare da buƙatar jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya fice daga ƙasar masu zanga-zanga da suka haɗa da wasu ƙungiyoyin addini sun soki majalisar ɗinkin duniya game da gazawar jakadanta a ƙasar volker partes wajen warware rikicin siyasar ƙasar ta sartse tun bayan da soji suka yi juyin mulki a shekarar bara har ila yau sun buƙaci jakadar na ɗinkin duniya da ya fice da ƙasar nan take ko kuma su fitar da shi da ƙarfin tsiya kuma zanga-zanga tana zuwa ne bayan da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya sanar da tsawaita zamansa a kasar har bayan watan uku ga watan yuni wasu da dama sun zargi jakadar na masar ɗinkin duniya da tsohon baki kan harkokin gidan kasar ta sudan ta masu saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Aminu Ibrahim Kiyawa kenan da da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryoyi masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin wani sabon shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu ga dai malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Muhammad Usman dan Nijar mazaunin Fatakwat a halin yanzu. Da fatan da hukumomin mu za su kawo magungunan rigakafin wannan cuta da yan daburi da ake magana. Eh Allah sa mu dace. Masha Allah na gode muryar tera. Salamu alaikum Radio BOH Tehran. Mai magana Kwamare Tiliyasu Yakubu daga jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu na tofa albarkacin bakina akan bullar wannan sabuwar cuta a najeriya mai suna kyandar biri a sassan kasar mu najeriya muna fatan allah ya kawo mana karshen wannan cuta da ke yaduwa a sassan kasar mu najeriya kuma muna kira ga hukumomin lafiya a najeriya ya kamata su gaggauta daukar matakan magance wannan cuta a sassan kasar mu najeriya muna godiya rediyo boh tehran mai magana kwamar su yakubu daga jihar bauchin tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka gidan Radio Musulunci na Iran. Ina muku kyakkyawan fatan alkhairi. Suna na Samaria Haruna Idris, ɗan Nijar jihar Zandar daga nan ƙasar Libya a birnin Tripoli. Ina so a bani dama in miƙa ra'ayina a kan wannan shari'a da aka yi ta shugabanninmu manyan ƙasarmu gaba ɗaya na Nijar. Tsakanin Muhammad Usman da Muhammadu Bazum wannan shari'a ce an yi ta to dama ita shari'a gaskiya wanda yake kan kujerar mulki yana da wuyar kadawa amma abin da muke so da baba muhammadu usman ya yi haƙuri don allah a haɗa kai a kawo ƙarshen tashe-tashen hankali a ƙasar mu nijar kuma a kawo kwanciyar hankali da tsaro ga al'umma a taimaki al'umma da abinci a taimaki al'umma da ilimi shine buƙatar mu don allah shugabanninmu ku haɗa kan roƙon allah muke muku a kullum allah ya sasanta kawunan ubangiji allah ya kauda mikiya daga tsakaninku ina godiya naku ne samaria haruna idris ɗan nijar jihar zandar daga nan ƙasar libya a birnin tripoli na gode ku tashi lahiya Assalamu alaikum Radio Tehran mai farin jini mai alfarma. A ina son ku bani dama domin in isar da a sakona da kuma na bisa ga biyan diyar da ita gwamnatin a jamhuriyar Nijar ta yi. Alhakikanin gaskiya gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi abin mu yaba mata sai dai akwai gyara ga a yadda ta yi biyan bashi musamman ga 'yan kasuwa a aka zo aka rurrushe shagunansu kuma aka rushe wurin da suke kasuwanci daga karshe kuma kwamiti ya zo wajen biya ya biya wasu mutane da ke suka samu wa'annan matsalolin da kuma wasu mutane waɗanda babu masu sunan su sai gashi sunan na kinsa sun shigo cikin waɗanda aka ba kuɗi wannan ni ban doki akwai adalci ciki ba domin ba ta yiwuwa waɗanda ba su samu matsala ba a ce wai sun samu kuɗi kaga wannan akwai rashin adalci ina kira ga ƙungiyoyi masu sa a ido akan irin wa'annan matsaloli irin mu na ƙungiyar murya talaka musamman ma ina kira ga shi a shugaban ƙungiyar murya talaka Nasiru Zaidu da ke a ƙasar Nijar na yi mamaki a ce irin wa'annan abubuwan sun faru babu wani abin da ya mai da martani game da wannan abin da gwamnatin a jamhuriyar Nijar ta yi wajen biyan wasu mutane waɗanda suka samu wannan matsala wahala ga wurin kasuwancin su amma kuma wasu mutane sun samu kuɗi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na Radio Iran mai magana Aminu ne daga wannan maradin jamhuriyar Nijar. Zan yi tsokaci ne akan wannan matsaloli na malaman makaranta wanda can an samu an kashe wani dan nan Maradi a jihar Tawa ga kuma wannan wanda aka yi a nan Zaria aka ba malamai kashi. To wannan duk kalubale ne wanda turawa dama suke kitsa makirtin su akan dai Afirka yara su taso da ilimi su yi karatu kenan yaro shi an baka dama ka yi da abin da za ka yi kenan ai ba mai tsawata ma kenan ba za ta gyara ka ba to suna kishin cewa su ga al'umman mutanen afirka suna tasowa cikin ilimi da kasancewa mutanen kirki to duk shi ne suke kishi da wannan abu mai magana aminu daga nan mara da jamhuriyar nijar assalamu alaikum radio iran kuna tare da mai magana alkasim daga nan agadez jamhuriyar nijar a yau na shigo filin na muzan ba da ra'ayina wanda ya jima yana bata min rai a cikin jihar ta ta agadez a da wannan gari gaskiya lokacin da eh, gwarawa suke shigowa na kasashenmu na afirka da niyyar su fito su neman ma kansu abinda za su kora ma kansu takaici amma hukumomin nijar sun kawo musu cikas sai ka zo ma agadas a miƙa ka wajen ƙungiya wadda kake kula da ɗan bakin haure ka to da niyyar ka kai ka nemi abin da za ka kora ma kanka kuɗa kuma cikin afirka ne duka wannan taye-taye da suke yi amma da muddin sun zo agadas sai ka ga an kama su gaskiya wannan abu ba gaskiya ba ne. kuma ɗan afirka yana da inci ya ta ko ina yake so a cikin wannan faɗin nahiyar duniya indiya ya bi dokoki wanda kasashen wanda suka shimfiɗa yana da inci ya fito amma muddin ƙasar mu ta Nijar ta samu wata doka hannu wadda gaskiya ta jefa matasa masu wannan al'amarra cikin mawuyacin hali radio iran mai magana alkasim ne daga nan agada su tashi lafiya Assalamu alaikum wa wabarakatuh sashen Hausa na biyu head. Muna godiya da irin dama da kuke ba mu na tofa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga mamman Usman da magoya bayansa da su haƙula su mai da yuka a kube su rungumi ƙaddara su zo domin a ciyar da ƙasa gaba su jira dubu da da ashirin shida idan Allah ya sa muna cikin masu rai domin kotun sai da yawo kotu ce ta je ka babu wata shari'a da aka taba gudanarwa a cikin kotun din aka sami nasara na gode sashen hausa na biyu hez kuna sada ibrahim haruna mai anguwa bingirawa buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana su ne maɗaɗe da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to ina so ku ba ni dama in bayyana ra'ayina dangance da ƙarshen shari'ar nan da ta kaya tsakanin muhammad usman da muhammad Bazim? to muna fatan allah sa hakan in shi yayi alheri saboda a koda yaushe daman wanda yake sama mulki yana da wuyar kayarwa aiwatarwa a shari'a kenan hakan muna dai fatan alheri da ƙasar mu baki ɗaya tunda dai komi ya riga ya faru ya kare fatan mu dai Allah haɗa kawunan ƙasar mu Nijar baki ɗaya kuma duk wata fitina Allah ya kare mu nagode ku tashi la mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar Nijar ku tashi la assalamu alaikum mai jamhuriyar musulunci Iran mai magana isu ne mai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar zan so ku ba ni dama in bayyana ra'ayina dangance da wani abu na tirda Allah wadai da wasu suka ɗau doka a hannunsu akan malaman makaranta a jihar Maradi hakika hakan bai dace ba abin da yaro ya yi ya zo ya gaya muku kuma kun je kun ɗau doka a hannun to wannan ba shi ne mafita ga harkar ilimin ƙasar mu Nijar domin malaman makaranta su ke da iko a kan yaro inda a makaranta ce kenan bai kamata ba a ce kun je kun ɗau doka a hannun ku saboda wannan malaman su ne suke koyawa iliyan karatu wanda zai kasance an huda musu jahilci a kai zuwa gaba ku za ku amfana da ilimin nasu iyayen yara bai kamata ba ya kamata a rika kiyayewa na gode ku tashi lami mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar Nijar. Na kira ku daga nan birni mai kuta shi assalamu alaikum radio hausa hiran kuna tare da shi ta tayar daga nan gadas jamhuriyar nijar ina so a bani dama in yi tsokaci dangance da rikicin da ya wakana tsakanin ɗaliba da malama a nan birnin maradi har ya jawo yajin aiki da suka yi to duba da cewa wanga lokaci ne na yaro ka haife shi ne ba ka haifi halin shi ba kenan in ana taɓa rawu abu ta mabi sau kenan ya kamata su da kansa, malamai su san kalaman da za su riƙa furtawa dangance da ɗalibansu saboda bai kamata wata kalama kana furta ta ta gaban ɗalibinka saboda gudun martani saboda yanzu yara kowace magana ka yi ta yanzu ne suke maida muka martani kanta to ubangiji dai Allah ya sanya a fahimci juna a tashi lafiya radio da hirar To da hakan ne ma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo ku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yankin na yammacin asiya to a yau za mu yi dubi ne a kan tsoron da ya mamaye 'yan sahiyoniya da ke cewa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta rushe gaban cikata shekaru 80 da ƙirƙira. za mu yi nazari ne a kan tushen wannan tsoro wanda ya zamarwa yahudawan wata aƙida mai zaman kanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A cikin watan Yuni na shekara ta 1967 ne aka yi yaƙi a tsakanin haramtacciyar ƙasar Isra'ila da ƙasashen Larabawa. wanda a lokacin ne ta mame gabashin birnin kudus da wasu yankuna na yammacin kogin jordan a daidai wannan lokacin da yakin ya cika shekaru 55 da yinsa wasu marubutan guda biyu sun yi wani littafi mai taken mai zai faru da a ce isra'ila ta sha kashi a wancan yakin edward klein da robert little amurkawa ne su suka rubuta wannan littafin wanda ya bijo da yiwuwar rushewar wannan ƙirƙirarriyar ƙasar wannan tsoron yana sake sabunta kansa a tsakanin yahudawan sahiyoniya a duk lokacin da shekaru suke karuwa kuma duk da ƙarfi na soja da haramtaccen ƙasar isra'ila take da shi da goyon bayan da take samu daga manyan ƙasashen duniya musamman amurka da turai sai dai a wannan lokacin tsoro da fargaba na rushewar wannan haramtacciyar ƙasar tasu ya mamaye su to ko mai dalili da tushen wannan tunani to tsohon tunani ne dai da yake a cikin kwakwalen yahudawan sahiyoniya cewa daular da suka kirkira ba za ta wuce shekaru 80 a raye ba suna kafa dalili da cewa tarihin yahudawa na baya ya tabbatar da hakan sun kafa hujja da cewa daular da annabi dauda da ɗansa annabi suleiman alaihi suka kafa rayuwar ba ta wuce shekaru 80 ba ta zo ƙarshe hakanan kuma daular hashmonayin wacce ita ce daular yahudawa ta biyu ita ma shekarunta ba su wuce tamanin din ba ta rushe a halin yanzu haramtaccen kasar isra'ila da aka kirkira a shekara ta 1948 tana karata cika wannan shekarun na mutuwa a bisa ƙidar yahudawa domin yanzu shekarun shekarunta 74 masana da manazarta yahudawa ne suke kiran 'yan siyasa haramtacciyar kasar isra'ila da su fara tambayar kawo kansu idan haramtacciyar kasar tasu za ta wuce shekaru 80 ko a'a rikice-rikice da saɓani a tsakanin 'yan siyasar na sahayoniya yana ɗaya daga cikin dalilan da masanan suke kafa dalili da shi na cewa sun kusa zuwa magadar tukewa hakanan kuma magautan da suke zagaye da ita duk da cewa dai sun fi ba da ƙarfi kan dalili na farko ita kuwa cibiyar nazari ta begin sadat ta bakin ɗaya daga cikin manazartanta ta fuskar tsaro janar jason hikohin ta bayyana tsoronta na yiwuwar rushewar daular yahudawa ta uku wato haramtacciyar ƙasar isra'ila hikohin yana faɗin cewa da dama daga cikin masanan yahudawa da wasu jagororin siyasa da kwamandojin soja sun yi gargaɗi a kan hatsarin shekaru 80 ga haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma hatta tsohon firaministan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kuma tsohon ministan tsaro yahud barak ya bayyana irin wannan tsoron a cikin kwanakin bayan nan ya bayyana haka ne a lokacin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take cika shekaru 74 da kirkira hakohin ya kuma ƙara da cewa daular dauda da sulaiman ba ta wuce shekaru 80 ba ita ce daular yahudawa ta farko sai kuma daular hashmonain wacce ita ce daular yahudawa ta biyu yanzu kuma ga isra'ila wata ita ce da su ta uku tana karatar shekaru 80 to anan yana da kyau a yi tuni da cewa a wurin yahudawa dauda da suleiman sarakuna ne ba annabawa ba kuma suna ɗaukar su a matsayin cewa sarakuna ne nasu na yahudawa wato waɗanda suka zo suka kafa daula da sunan yahudanci Yahud Barak ya rubuta kasida a jaridar Badiot Ahranot da a ciki yake faɗin cewa Isra'ila ta cika shekaru 74 da hakan yake nufin shiga gomiya ta takwas. Don haka ya zama wajibi ta yi nazari abin da ya faru a baya. Shekaru 3,500 da suka wuce muna nan. sai dai a tsawon wannan lokacin sau biyu ne kaɗai Yahudawa suka kafa daula tasu ta kansu. da ita ce zuriyar dauda da suleiman da kuma daular hasmonian ehud barak ya ci gaba da cewa gomiya ta takwas tana tattare da abubuwa guda biyu na rushewa a cikin gomiya ta takwas daular dauda da suleiman ta dare gida biyu zuwa yahuda da kuma isra'ila ita ma daular hasmonian ta fara samun rikici na cikin gida a gomiya ta takwas wanda ya kai ga shimfiɗa ikon daular roma da rusa ɗakin bauta na biyu barak ya kuma ƙara da cewa tsarin sahayoniya shine yunkuri na uku na yahudawa a tsawon tarihi na kafa daula yanzu mun isa cikin gomiya ta takwas kuma tsoro ya rufe mu mun mance da gargaɗin talmud mun nutse cikin ƙiyayya da juna wani abin yin ishara da shi anan shine cewa mafi yawancin manzatan yahudawa da suke bayyana tsoronsu a kan yiwuwar rushewar daular tasu ta uku suna danganta haka ne da rikicin cikin gida ba wata barazana daga waje ba wato bambance bambancen da suke a tsakanin yahudawa masu addini da masu ra'ayin sakulanci ne za su kai ga yin fada tsakaninsu da zai kai ga rushewar daular a cikin kasidar da ehud barak ya rubuta ya nuna cewa idan dukkanin abokan gaba haramtacciyar kasar isra'ila kakaf ɗinsu za su haɗu ba za su iya cutar da ita ba balle su rusa ta amma kuma rikicin cikin gida zai kawo ƙarshensu su wani manazarcin na yahuda mai suna ari shafita ya rubuta littafin mai takin gida na uku wanda yake yin ishara da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin daular yahuda ta uku a ciki ya bayyana haramtacciyar ƙasar ta yahuda da cewa mu'uziza ce wacce ɗan adam ya samar ta rayu ta girma ta bunƙasa tsakiyar maƙiya da yaƙe-yaƙe to sai dai duk da haka wasu manazartan sun tsinkawo cewa ba rikicin cikin gida kadai ba hatta yaƙi na waje zai iya kawo ƙashin haramtacciyar ƙasar tasu rogar alfa ya bayyana cewa isra'ila ta rattaba hannu a kan takardar kashe kanta da kanta ya ce a cikin yakin da isra'ila za ta yi da maƙiyanta a nan gaba to za a baiwa yahudawa umarnin su kashe kawukansu ne alfa wanda ya yi wannan rubutun a jaridar haaretz ya ci gaba da cewa a lokacin yakin shekara ta 1948 wato na kirkira haramtacciyar kasar yahudawa da sojojin masar suka shiga kudancin falasdino da ke karkashin mamaya babban hafsan hafsoshin sojan haramtacciyar kasar isra'ila ya ba da umarni ga sojoji da su yaƙi har zuwa mutuwa kuma duk wani jami'in soja da ya ƙoƙarin mika kai ga abokan gaba to a kashe shi marubucin ya ci gaba da cewa tun daga wancan lokacin al'adar kashe kai ta shiga cikin tunanin gida kwakwalen yahudawa don haka idan yaƙi mai girma ya faru a nan gaba to dubbai za su mutu watakila waɗannan dalilan guda biyu da muka ambata na rikicin cikin gida da kuma abokan gaba daga waje shi yasa mafi yawancin yahudawan haramtaccen ƙasar isra'ila suke samun shaida ta zama 'ya'yan wasu ƙasashe na turai ta yadda idan ta yi ruwa rijiya kuma ba za su bari ta ɓale da su ba to ma saurare a nan zamu mu da sa'aya saboda ƙwarewar lokaci kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. madala yanzu kuma sai shirin ansoshin tarbiyya wanda zan gabatar. Amsoshin tarbiyya. Bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na ansoshin tarbiyya shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara ansa tambayar mai sauraron sauraronmu musa dan hayatu na garin maradi a jamhuriyar niger dangane da tarbiyya ta barin sabon allah da kuma kawo dukkanin wajiban da aka ɗora wa mutum sai lokaci ya yi mana halinsa a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa akwai abubuwa guda uku wanda idan mumini ya riƙe su yana iya samun taimakon allah wajen tabbatar da cewa ya sami yarda allah ta'ala da farko sanin allah ta'ala yin aikin alkhairi da kuma dawama a kansa ko da kaɗan ne kuwa. abinda za mu ƙara dangane da wannan batun a cikin shirinmu na yau shine tsoron allah ta'ala shine yake sanya mutum ya aikata ayyuka na gari ya kuma nisanci munanan ayyuka har ila yau ya yi ƙoƙarin kawo ayyuka na alkhairi wanda za su ɗaga darajarsa a wajen allah ta'ala dangane da wannan allah ta'ala yana cewa cikin alkur'ani mai girma wanda ya kasance yana neman wata izza to allah ne da izza gaba ɗaya zuwa gare shi magana mai daɗi ke hawa kuma aiki na ƙwarai yana ɗaukarta, kuma wanda ke yin makirci munanan ayyuka suna da wata azaba mai tsanani kuma makircin wa'annan yana yin tasgaro wato rashin nasara cikin suratul fatir aya ta goma wato kalmar mai daɗi a wannan ayan ita ce kalmar imani amma ayyukan mutum na alkhairi su ne suke ɗaga shi imanin ko da kuwa kaɗan ne don abin la'akari shine ya kasance an yi shi don allah ta'ala wato abin da ake kira ikhlasi sannan dangane da sanin allah ta'ala wanda shine ginshikin samun tsoron allah ta'ala allah ta'ala yana cewa ya saukar da ruwa daga sama sai magudanai suka gudana da gwargwadonsu cikin suratun ra'ad aya ta goma sha bakwai a nan magudanan ruwa suna nufin zukatan mutane suna ɗaukar ruwan ilimi da rahama allah ta'ala gwargwadon iyawarsu wato shi allah ta'ala yana zubar da rahama amma kowane halitta tana ɗaukar ilimi gurgudun iyawarta kamar yadda magudanu suke ɗaukar ruwan sama gurgudun iyawarsu wanda allah ta'ala ya nufe shi da ɗaukar rahamarsa da yawa zai fahimce shi sosai wanda kuma rabunsa kaɗan ne to ba zai wuce abinda zai iya ɗauka na fahimtar sanin allah ta'ala ba annabawan allah da manzanni da kuma wasiyansu sun fi kowa sanin allah ta'ala don suna da damar fahimtar allah ta'ala mai yawa a cikin rohinsu da kwakwalensu kamar yadda muka sani abuzar algifari da kuma salmanin farisi dukkaninsu sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ne wanda suka sami tarbiyya a gaban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma sanin su allah ta'ala ba ɗaya yake ba salman ya bawa wa abuzar tazara mai yawa a wajen sanin allah shi yasa a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa dangane da su da Abu Zar ya san abin da yake cikin zuciyar Salman da ya kashe shi a wani hadisin ya ce da ya kafirta shi wasu malaman hadisi dai kai tsaye sun kore wannan hadisin don a ganin su ba wani amfani da za a samu a cikin sa saboda ba za su iya tasawurin yadda muminai za su iya samun ilimin sanin Allah ta'ala ta yadda wani zai kafirta wani ba amma wasu malaman kuma suna ganin abin da ya bambanta sahaban biyu shine sanin allah ta'ala na salman ya ɗara sanin allah ta'ala na abuzar ta yadda da abuzar zai ji salman yana wasu maganganu zai ce wannan ba haka yake ba amma kuma haka yake don dai shi abuzar bai kai wannan matsayin ba ne ƙoga cewa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa wa salman cewa salman yana daga cikin ma'alil baiti ba ai ba don komai ba sai don ya fi kusa da su a wajen sanin allah ta'ala to da fatan masu sauraro da kuma mai tambaya daga maradi ya ji daɗin wannan shirin a nan kuma za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau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 da kafa kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka oau da ta zamo kungiyar tarar afirka a wannan babi na biyu kuma na ƙarshe za mu duba wasu daga cikin mahimman ababe da wannan kungiya ta cimma har zuwa lokacin da ta koma au wato kungiyar tarar afirka da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin. To kamar da aka ji yau muna mai da hankali ne kan cika shekaru 59 da kafa kungiyar hada kan kasashen Afirka OAU da ta zamo kungiyar tarar Afirka AU. A wannan babi na biyu kuma na karshe za mu duba wasu daga cikin muhimman ababe da wannan kungiya ta cimmawa har zuwa lokacin da ta zamo kungiyar AU wato tarayyar Afirka. Mu tuna muku cewa a ranar 25 ga watan Mayun shekara ta 1963 ne shugabannin nahiyar suka gana a Habasha inda suka kafa kungiyar ta haɗa kan ƙasashen Afirka OAU wanda ke nufin cewa a bana an cika shekaru 59 da kafuwar kungiyar ta zamo kungiyar tarar Afirka. kuma kamar yadda muka alkawarta za mu zakulo wasu daga cikin mahimman ababe da wannan ƙungiya ta cimma a wancan lokacin. Da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. To da farko dai za a iya rike cewa ƙungiyar ta haɗa kan ƙasashen Afirka ta taka gagarumin rawa wajen ganin cewa an kafa bankin raya kasashen nahiyar na adb ko kuma bad bankin da ya yi matukar taimakawa kasashen nahiyar domin aiwatar da manya-manyan ayyuka irin su hanyoyi gadoji madatsar ruwa wutar lantarki sadarwa bayar da rance ga kasashe kamfanoni masu zaman kansu da dai sauransu duk da cewa tun a ranar 4 ga watan ogista na shekara ta 1963 ne kasashe 23 waɗanda suka samu inci a nahiyar ta afirka suka sanya hannu kan daftarin kafa wannan banki to amma sai a ranar goma ga watan satumba na shekara ta 1964 ne yarjejeniyar ta soma aiki tare da ɗora alhakin gaggauta buɗe bankin a wuyan hukumar tattalin arziki ta afirka wace take a ƙarƙashin ƙungiyar shekaru biyu bayan haka wato shekara ta 1966 an buɗe wannan banki a birnin abidjan na ƙasar cote d'ivoire sai dai wani ƙarin bayani a nan shine sakamakon yakin basasar da ya barke a ƙasar ivory coast a shekara ta 2002 an ɗauke harkwatar bankin zuwa birnin tunis na ƙasar tunisia saboda dalilai na tsaro domin cimma burin da ya sa aka kafa shi haka ya sa a ƙarshen sharuɗansa na samun bashi ko kuma ƙulla wata mu'amala da shi kamar saka jari da dai sauransu abubuwa ne da suka keɓanta ga ƙasashen nahiyar kaiwa har zuwa shekara ta 1982 lokacin da bankin ya bayar da dama ga wasu kasashe ko kuma kamfanoni na wajen afirka zamar kulla mu'amala ko kuma mallakar hannayen jari a cikinsa ba wai a nahiyar afirka ba kawai hatta ma a sauran bangarori na duniya ana bayyana wannan banki a matsayin ɗaya daga cikin bankunan da suka samu manyan nasarori a cikin shekarun da suka biyo bayan kafashi. domin gaggauta samar da ci gaba da kuma tsawaka gudanar da wasu ayyuka a cikin kasashen nahiyar ta afirka baki daya wannan kungiya ta oau ko kuma oea ta kafa waɗannan hukumomi tare da kuma shata wa kowace daga cikinsu irin ayyukan da suka rataya wuyanta kuma daidai kwarewarta daga cikinsu dai akwai hukumar ayyukan sadarwa sai kuma hukumar aikewa da sakonni ta gidan waya akwai kuma kamfanin labaran afirka akwai hukumar haɗin gwiwa ta gidajen rediyo da talabijin na afirka sai kuma hukumar kula da layin dogo ta afirka akwai kuma hukumar hulɗa da ƙungiyoyin ma'aikatan ƙwadugo na afirka sai kuma majalisar koli ta bunƙasa wasannin motsa jiki ta afirka afirka mutum ne yantacce hanshaƙi kuma ingantacce mai ƙarfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce da da baki in ko na kowace daga cikin waɗannan hukumomi kamar da yadda sunanta ya nuna an ɗora mata alhakin bunƙasa wannan fannin ne domin ya kasance mai ƙarko mai haɓaka a gaggauce da kuma amfanin al'ummomin ƙasashen nahiyar baki ɗaya to amma ko baya ga waɗannan hukumomi masu cin gashin kansu ƙungiyar na da wasu hukumomi a ƙarshenta waɗanda ke sanya ido kan abubuwa kamar tattalin arziki kasuwanci musayar al'adu bunƙasa ilimi da dai sauransu har ila yau akwai kwamitoci na wucin gadi da kuma na dindindin da taron ƙungiyar ke kafawa domin warware rikici ko tafiyar da waɗansu ayyuka da suka shafi ƙasashe mambobinta ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ta kasance mai ƙoƙarin samar da haɗin kai da kuma warware rikici a tsakanin ƙasashe mambobinta duk da cewa a wasu lokuta ana zargin kungiyar da nuna gazawa wajen warware irin waɗannan rikice-rikice har ma wasu ƙasashe daga wajen nahiyar suna shigowa domin tsawon bakin su a wasu lokuta kuwa ƙungiyar tana aikewa da dakaru a ƙarshen rundunar ta ta musamman don shiga tsakani gudanar da ayyukan wanzar da zaman lafiya da tsaro ko kuma bayar da kariya ga fararen hula a ƙasashe daban-daban na nahiyar runduna ta farko da ƙungiyar ta kafa ita ce ta shiga tsakani a yakin basasar kasar chadi daga shekarar 1981 zuwa 1982 mafi yawa daga cikin sojojin da suka yi aiki a ƙarƙashin wannan runduna sun fito ne daga ƙasashen najeriya senegal da kuma zayir a shekarar 1969 ƙasashe mambobi a ƙungiyar ta haɗa kan ƙasashen afirka sun samar da yarjejeniyar 'yanci da kare hakokin 'yan gudun hijira ta afirka wannan kuwa bayan lura da yadda kasashe da dama a nahiyar suke kau da kai dangane da matsalolin 'yan gudun hijira waɗanda yaƙi ko kuma wasu bala'o'i suka tilastawa ficewa daga kasashe ko kuma garuruwansu na asali da yake muna magana ne kan mahimman ayyuka da ƙungiyar haɗa kan ƙasashen afirka ta aiwatar a cikin shekaru na wanzuwarta yana da kyau mu yi ɗan yi tsokaci tsokaci dangane da kwamitocin bincike da ƙungiyar ta sha kafawa domin binciko mata wasu bayanai ko ƙarin haske dangane da wani lamari da ya faru a wata ƙasa ta nahiyar ɗaya daga cikin irin waɗannan kwamitocin kuwa ne wanda ya binciki kisan ƙare dangin da aka yi a ƙasar ruwanda to sai dai ƙungiyoyi da kuma mutane ɗaiɗaiku da dama ne ke kallon binciken da ƙungiyar ta gudanar a matsayin ihu bayan hari Allah Allah Allah haɗa kan mu kan mu so juna da mun haɗa kanmu afirka duka ba ka jin wani ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka. Ko shaka babu OAU ko kuma OEA ƙungiya ce da ta yi ƙoƙarin samar da yarjejeniyoyi da dama da suka shafi haɗin kai da kuma samar da ci gaba a cikin ƙasashen Afirka. To amma akwai wasu yarjejeniyoyi kamar yarjejeniyar bamako wacce ta haramta shigowa da shara mai guba ko kuma dangwalon masana'antu a cikin nahiyar waɗanda a zahiri har yanzu sun kasa yin tasiri domin amfanin jama'ar nahiyar ƙasashen afirka goma sha ɗaya ne dai suka halarci wani taro a birnin bamako na ƙasar mali a watan janairun shekara ta 1991 inda suka cimma jituwa dangane da wani daftari da ya tanadi kirkiro wannan yarjejeniya wace ta soma aiki a shekarar 1998 shirya taron na birnin bamako ya biyo bayan zubar da dongolan shara mai guba ne da wani kamfanin kasar italiya mai suna ecomar and jelly wax ya yi a tarayyar najeriya a shekara ta 1987 lamarin da ya matukar tayar da hankulan gwamnatin kasar da kuma sauran kasashen nahiyar akwai yarjejeniyoyi da dama da kungiyar ta kan kasashen afirka ta samar a tsakanin kasashe mambobinta kuma har aka rusa ta kungiyar ta ci gaba da gabatarwa kasashe mambobinta da wasu yarjejeniyoyi ko kuma shawarwari na ƙasa da ƙasa domin neman samun amincewarsu ko kuma rattaba hannu a kansu. To masu saurare wannan kenan a matsayin babi na biyu kuma na ƙarshe da za mu iya kawo muku game da ƙungiyar ta haɗa kan ƙasashen Afirka OAU ko kuma OEA wacce ta cika shekaru 59 da kafuwarta a ranar 25 ga watan Mayun da ya shuɗe. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. sauraro tun da mana da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Ƙasar Rasha ta soki ƙasashen Turai kan daftarin ƙudurin da suka fitar kan ƙasar Iran a kwamitin gwamnoni na hukumar nukiliya. Jakadan dindindin na ƙasar Rasha a hukumar ƙasa da kasa da ke birnin Vienna ya ci ƙasashen Turai game daftarin ƙudurin da suke ƙoƙarin fitarwa na adawa da Iran a lokacin taron kwamitin gwamnoni na hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya. kana ya bayyana shi a matsayin cikas a ƙoƙarin da ake na farko da yarjejeniyar nukiliya ta jcpoa da aka cimma matsaya a kai mikhail ivanov ya faɗi a saƙon da ya aike ta shafinsa na twitter cewa akwai jita da ake yadawa na shirin gabatar da daftarin kuduri kan ƙasar iran a taron da gwamnatin hukumar kula da makamashin nukiliya na duniya za su yi ya ce akwai alamar tambaya guda biyu akan batun shin dafsarin ƙudurin zai taimaka wajen kiyaye dangantakar ƙwararru tsakanin iran da hukumar ne ko kuma zai taimaka wajen faɗo da yarjejeniyar gcpo da aka cimma matsaya a kai kamfanin dancin labarai na reuters ya nakalto cewa ƙasar amurka da ƙawayenta na turai sun miƙa rahoton haɗin gwiwa ga kwamitin gwamnonin hukumar iea kan shirin nukiliyar iran a baya bayan nan dai kakin ma'aikatar hukumar wajen ƙasar iran ya faɗi cewa Isra'ila ce lamba ta ɗaya a wajen adawa da jejeniyar JCPOA a duniya ta ƙi sanya hannu a jejeniyar NPT kuma ita ce kaɗai ta mallaki makamin nukiliya a yankin gabas tsakiya da arewacin Afirka kuma duniya ta san wannan. Kuɗaɗen shiga da Najeriya za ta samu nan da shekaru hudu masu zuwa za su rika tafiya ne wajen biyan bashi. Asusun lamuni na Masar Ɗinkin Duniya IMF ya yi gargaɗin cewa nan da shekaru hudu najeriya ta rika kashe duk kudin shigarta da take samu wajen biyan bashi ya ce da tallafin man fetur na naira biliyan 500 duk wata kudin da kasar take kashewa zai kai naira tiriliyan shida nan da ƙarshen wannan shekarar babban jami'in imf a najeriya ya bayyana haka a lokacin da yake gabatar da sabon hasashen tattalin arziki na yankin kudu da hamadar sahara a abuja ya ce a halin yanzu batun kasafin kuɗi ko adadin kuɗaɗen shigar da ake bukata ba tare da wata tangarɗa ba shine mafi yawan kuɗaɗen shigar da gwamnatin tarayya ke samu ya kai kashi 89 cikin 100 idan ba a yi wani abu ba zai ci gaba da tafiya yadda za a rika karɓarsa ta hanyar biyan bashi har ila yau asusun na imf ya ce bisa da aka kasancewarta ɗaya daga cikin ƙasashe masu fitar da man fetur najeriya za ta iya amfani da wannan damar na tashin farashin man fetur ta samar da kuɗaɗen ajiya masu yawa ƙasar na fuskantar ƙarancin kuɗaɗen shiga saboda tallafin da take bayarwa a ɓangaren man fetur da dangoginsa sojin isra'ila sun kashe wani ne guda sun jikata wasu guda shida a kusa da garin janin rahotanni daga yankin falastinu sun bayyana cewa sojin isra'ila sun buɗe wa falasɗina wuta a garin ya'abad da ke nisan kilomita ashirin da yammacin garin janin a gabar yammacin kogin jordan kuma ya sanadiyar shahadar wani matashi guda ɗaya tare da jikka su guda shida a lokacin da ake ɗauki ba daɗi a garin na ya'abad gwamnatin mamaya ta aiki da ƙarin dakarun soji zuwa yankin inda ɗaya daga cikin falasɗina da aka harba a kirji mai suna balal kaba mai shekara ashirin da haihuwa ya shahada ne bayan da aka kai shi wani asibiti domin ceto ransa adadin falastina suka yi shahada daga lokacin fara fito na fito da sojin isra'ila a wannan shekara a ciki da kewayen birnin janin sun kai mutane 22 a matsayin mayar da martani game da wannan kisan kakin ƙungiyar gwamnati ta hamas abdullatif kanu ya ce jinin shahidin zai kara wa 'yan gwagwarmaya kaimi ne wajen ci gaba da tunkarar mamayar isra'ila kuma babu gudu babu ja da baya har sai an cimma dukkan muradu na 'yanci da komar da 'yan gudun hijira zuwa gida ita ma gwamnatin kwarya kwaryar cin gashin kai ta falastin ta yi da wannan kisan gilla da yahudan sahiyuniya suka yi wa falastinan to masu wurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran sojin da ke mulki a kasar gini sun yi watsi da kiran masar ɗinkin duniya na janye dokar haramta zanga-zanga martani sun bayyana cewa sojin da ke rike da madafin iko a kasar gini sun yi biris da kiraye-kirayen da masar ɗinkin duniya na ta kawo ƙarshen dokar hana zanga-zanga da ta sanya a faɗin kasar suna masu ta cewa za a ba da 'yancin gudanar zanga-zanga ne a lokacin za a gudanar da zaɓe nan da shekaru uku masu zuwa sojin sun haɓar da zaɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya ne da alfa da ke jagoranta a watan satumba shekarar ta gabata inda suka fi dokar haramta duk wata zanga-zanga a ƙasar kafin komawa mulkin farar hula. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatin sojin ƙasar ta Gini da ta soke dokar hana zanga-zanga da ta sanya a ƙasar sai da sojin sun yi kunnen uwar shegu da buƙatar. Jam'iyyun siyasa a ƙasar suna kakkausar suka zanga-zangar da suke yi na ta nuna adawa da mulkin soja a ƙasar da kuma abin da suka kira take 'yancin dan adam daga karshe za ku cewa ruwan mutane ne suka yi zanga-zanga nuna adawa da musa ɗinkin duniya a kasar sudan rahotanni sun bayyana cewa ɗaruruwan mutane a kasar sudan sun gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin majalisar ɗinkin duniya ke birnin khartoum tare da bukatar jakadan majalisar ɗinkin duniya a ƙasar ya fice daga kasar masu zanga-zanga da suka haɗa da wasu ƙungiyoyin addini sun soki majalisar ɗinkin duniya game da gazawar jakadanta a kasar volker partes wajen warware rikicin siyasar kasar ta sartse tun bayan da soji suka yi juyin mulki a shekarar bara har ila yau sun bukaci jakarar nimsa ɗinkin duniya da ya fice da kasar nan take ko kuma su fitar da shi da karfin tsiya kuma zanga-zanga tana zuwa ne bayan da kwamitin tsaron nimsa ɗinkin duniya ya sanar da tsawaita zamansa a kasar har bayan watan uku ga watan yuni masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan la kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar amin ke cewa a yi ne lafiya assalamu alaikum wa barakatu.